الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن بالله الحكيم العليم نبينا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته وصلى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka yan uwa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu lale da maraba da sake haduwa da juna wannan yammaci mai tarin albarka na ranar alhamis wanda ya dace da 23 ga watan ramadan shekara da da arba'in 447 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina kuma ita ce rana ta goma sha daya ga wata na uku shekara ta 2026 bayan miladiyar annabi isa a wannan majalisi na ku da albarka inda muka saba gabatar da darasi a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin banko plaza foundation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 كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون الله جل وعلا يكي باين بسم الله حميم الله ne ya san da yake nufi da waɗannan harufa ɗin ko kuma su zamanto harufa ne na kalubale wanda ake kalubalantar larabawa da irinsu a kan cewa da irin waɗannan harufa aka rubuta alƙur'ani kuma zancen alƙur'ani ya gini ne a kan irin waɗannan harufa da aka kun isa waɗanda suka fahimci yare suke kuma da balagar zance suke da salon sarrafa harshe to ku yi amfani da irin waɗannan harufa kuma ku zo da wani littafi kwatankwacin alƙur'ani a gaba Allah jalla ala yake tanzilun min ar-rahmanir rahim saukar da wannan littafi na Alƙur'ani ya zo ne daga wajen Allah mai rahama mai jin kai wato ayar tana tabbatar da cewa lallai littafin Alƙur'ani ba ƙirƙirar littafi bace ba ba ƙirƙirar littafi bane ba ba annabi sallallahu alaihi wa sallama bane ya ƙirƙire shi haka kuma littafin Alƙur'ani ba zuwa yayi wajen wasu suka yi masa shifta ba sannan kuma alkur'ani ba tatsuniya ba ne ba a saukakken littafi ne daga wajen ubangijinsa mai rahama mai jin kai kamar yadda allah ta'ala ya faɗa a da ke cikin suratul nahari na nazalahu huru qudus min rabbika bil haqq ka gaya musu ya ma'aikin allah shi wannan littafi na alkur'ani nazalahu huru qudus sarkakakken ruhi mala'ika jibrilu shi ya saukar da shi nirmar duka daga wajen ubangijinka bil haƙƙi kuma lallai da gaskiya aka saukar da wannan littafin daga Allah ba kirkirarsa aka yi ba haka ayat da ke cikin suratul shu'ara'i Allah ta'ala yake wa innahu latanzilu rabbul alamin lallai alqur'ani saukarsa daga wajen ubangijin talikai ne nazala bihi ruhul amin wanda amintaccen ruhi mala'ika jibrilu ya saukar da shi duka a akan zuciyarka lita takuna min al domin ka zamanto cikin masu wa'azi da karantarwa da gargadi da tunatarwa a gaba Allah ta'ala ce kitabun fusilat ayatuhu lafazin kitab wasu daga cin malamai suka ce kabar ne na muktadar da aka shafe ta daga zancen kowa kitabun ko haza kitabun duk zai iya hawa wasu kuma daga cin malamai suka ce lafazin kitab din shine khabar fustilat ayatuhu wato lafazin kitab din shine mubtada fustilat ayatuhu ne khabarul mubtada din idan muka ce kitab a nan wajen khabar ne na mubtada da aka tabe shi to sai zamanto fustilat ayatuhu khabarul sani ne inda kun san ita mubtada yakan iya yiwa ta zo da labari guda daya ko ta zo da sama guda guda daya kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa kana Allahu aliman hakima kaga kana min akwati ah, wannan kana din Allah sai zamanto shine mubtada da ah, kana sai zamanto shine mubtada Allah sai zamanto khabarun li mubtada aliman hakima na akinsa mun gane wannan A ah, shine Allah jalla wa ala yake kitabun fusilat ayatu lallai shi wannan littafi da yake gaban ku littafin alqur'ani anan Allah bai sanya masa alif da lam ba irin yanda a wasu wuraren ubangiji mai girma ɗaukaka yake sanya masa alif da lam kamar a cikin suratul baqara Allah ya sanya masa alif da lam yace alif lam mim zalikal kitabu a nan ba a sa masa alif da lam ba domin wuri muqami ne na nuna darajar alqur'ani muqami ne na nuna martabar alqur'ani wuri ne da yake bayanin ɗaukakar alkur'ani a kan sama da dukkanin littattafai saboda haka kitabun aibi ma'ana wannan babban littafi ɗin fulsilan tsaya su bu an sanya ayansu su zamanto a rarrabe waɗanda ba a shakuɗa suke da juna ba za ka ga shi alkur'ani ba kamar littafi ba kamar takardar jarida ba ce ba takardar jarida ita ce za a rinka karanta ta zur ba kuma ba full saboda labarin mutane ne amma shi ayoyin alkur'ani daki-daki ne aya bayan aya kamar yadda umu salama hindu dinta abi umayya take cewa kanat qira'atu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ayatun aya karatun annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance aya bayan aya mana yace bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ma yake wani yin haka yake karanta al-qur'ani wanda yake bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina ba haka manzo yake karanta al in aka ce za a karanta al a haka to na farko dai ba za a ji zaƙin karatun alƙur'ani ba sannan na biyu ba za a gama mu'ujizar alƙur'ani ba sannan na uku za a ringa cakuta batutuwa domin a cikin alkur'ani akwai wurin da dole idan ka zo sai ka ta birki in ka ce za ka yi sabu juyarta, ka ce za ka yi sabu ka ce za ka yi bitin traffic to ka ba ta zancen Allah ina fata mun gama wannan kamar faɗin ubangiji mai girma ɗaukaka wato fala ya azun ka qauluhum innal izzata lillahi jami'a a nan wajen waqafut sam ne birki ne cikakke cross line ne dole in ka wajen sai ka tsaya ah. fala ya hazun ka qauluhum sai ka tsaya Inna izzata lillahi jami'a jumla musta'anafa ah. amma idan ka ce barka hade to ka bata bantan Allah ah. fala ya hazun ka qauluhum innal izzata lillahi jami'a dan ka bata bantan Allah domin abinda Allah yake faɗa lallashi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kada ka yadda zantukansu su bata maka rai inna al-izzata lillahi jami'a ka sani cewa lallai ita daukaka ta Allah ce gaba ɗayanta to kaga magana ta fito fili amma ka ce fa la yahzunka qawluhum inna al-izzata lillahi jami'a kada ka yadda maganan nan da suke cewa daukaka ce ta Allah gaba ɗaya ta bata maka rai to a wannan magana za ta bata manzon rai mun gane da yake nufi to saboda haka wannan shine ɗaya daga cikin ma'anar fussilat ayatu aka sanya ayoyin alkur'ani su zamanto a rarrabe aya bayan aya alkur'ani kamar yadda muka sha ishara a kai ya zo da wani tsari da wani zubi irin wanda larabawa suka saba da shi a cikin waƙoƙin idan ka ɗauki littafin shi alkur'an sunansa alkur'an ita kuma waƙa sunanta ne sunanta a mun gane wannan to kaga nan tana da Alƙur'ani suna da al to a cikin Alƙur'ani, akwai abin da ake kira da suna as-suwa Alƙur'ani. to a cikin waƙa ita ma akwai abin da ake kira da suna al-anwa nau'ika ko alhikin tsaurinka ko kowace waƙa za ka same ta in ya rubutacciyar waƙa ce an mata nau'i iri-iri ko an mata wato ainihin ɗauri an mata nau'i iri-iri ko an mata bi iri-iri mun gano wannan an mata bi iri-iri to kaga a nan wajen akwai alƙur'an akwai ashir akwai asuwar akwai al'iƙib ko kuma annau to sannan idan ka shiga cikin asuwar din nan akwai abin da ake kira da suna wato ainihin al'ayat ita kuma waka idan ka shiga cikin al'anwa din nan akwai abin da ake kira da suna al'abiya shi al'ur'ani yana da ayoyi ita kuma waka tana da baituka to ita ƙarshen waka duk inda take akan kira ta da suna kafiya tana karewa da abin da ake kira da suna kafiya wato wani harafi mai zube ɗaya a cikin waka kamar misali ka ce tabarakal munzilil furqani على النبي abdul ardani kaga duk ta kare da ni ni ni mun gano wannan wannan haka waka take a kowace irin waka a kowane irin yare ko a Hausa ne ko ba a Hausa ba haka waka take kamar da mangi da bai mace ba kaga anan duk ta kare da ne ne ne ne wannan shi ake kira da suna fasiya to shi kuma alƙur'ani ƙarshen ayoyinsa fasila ne mun gane wannan wani lokacin sai kaga ya kare da haruffa iri ɗaya wani lokacin kuma haruffan iri ɗaya ne amma wasalin ba iri ɗaya ba kuma sai ka ji zancen alƙur'anin ya zauna daram ita ko waƙa baka isa ka karar da ita da haruffa daban wasali daban mata ta zauna dole sai ta kare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 mun gane wannan wasu daga cikin malamai suka ce yana daga cikin ma'anar fusilat ayatuhu ay buyyinat ma'anihi wa umkilat ahkamuhu shi littafin alqur'ani duk wata aya da ke cikin ta bayanin ta a fili yake wa umkilat ahkamuhu haka dukkanin wani hukunci da ya zo a cikin alqur'ani zaka samu hukuncin a fili yake kuma hukunci ne wanda yake cike da adalci da ya dace da kyakkyawar rayuwar ɗan adam kamar yadda Allah jalla wa ala yake faɗa a ayar farkon cikin suratul hud yace kitabun uhkimat ayatuhu thumma fusilat min ladun hakimin khabir shi littafin alqur'ani littafi ne waɗanda aka sanya ayoyinsa su zamanto muhkamat wanda suke kunshe da hukunce-hukunce sun mafusilat sannan kuma aka yi bayanin waɗannan hukunce-hukuncen dalla-dalla filla-filla duk irin jahilcin mutum duk daƙiƙancin ɗan adam in ya zauna a gaban alƙur'ani aka yi masa bayanin ayin alƙur'ani sai ya tafi na gaba sai ya ɗauki rabansa a ciki sai ya gane wasu daga cikin hukunce-hukuncensa ba kowa ne zai iya gane yaya hukuncin rabon gado yake ba amma ba wanda ba zai iya gane yaya hukuncin mazinaci yake ba wanda ya taba aure da wanda bai taba aure ba akwai wanda bai san wannan hukuncin ba duk da dakikancin dan adam da an gaya masa zai iya ganewa mun gane wannan ba kowa ne zai iya ka masa hukuncin sahau kabarinta da ba'adinta filla filla ba amma kowa ya san hukuncin sallar azhar raka'a hudu ce sallar la'asar raka'a hudu ce sallar magariba raka'a uku ce sallar isha raka'a hudu ce sallar asuba raka'a biyu ce wannan a mabadi kowa ya san wannan sannan kuma kowa ya san akwai hukunci akan sallar mai zaman gida akwai hukunci akan sallar matafi in mutum yana halin tafiya yana da damar da zai iya yin kasaru mai hurhur din ya rage ta ta dawo biyu akwai wanda bai san wannan hukuncin ba A baba, kowa ne kaga zai iya bambance maka ina ake sa sahau kabali ba ina ake sa sahu ba ba wannan kam sai an yi dogon karatu wannan sai an fara ido an fara kwari a cikin ilimi mun gane wannan to amma dai duk abin da aka yi wa dan adam bayani a takaice a cikin alkur'ani to lallai bayaninsa yana fitowa filla filla hukunce hukuncensa a bayyana suke Allah ta'ala ya ce ƙur'anin arabiyyan lallai shi wannan littafi na alkur'ani ya kasance ko kuma qur'anan arabiyyan lallai wannan littafi na alqur'ani ya kasance balaraban littafi ne li qaumin ya'lamuna Allah ya saukar da shi dan amfanin mutanen da suke masu sani ma'ana duk wanda ka ga yana da alaƙa da alqur'ani yana ƙoƙarin sanin ma'anonin alƙur'ani to ko bai zama malami ba to ya kama hanyar zama malami ko bai zama malami mai karantarwa ba to ba zai taɓa zamantowa jahili a cikin addini ba ko bai zama malami mai da'awa ba to za ka samu hukunce-hukuncen da za su kai shi zuwa ga ramar Allah ya tsunto su a cikin alƙur'ani shi ne ma'anar likaumin ya'lamu da mutanen da suka zamanto masu ilimi Allah jalla wa ala yace bashiran wa nadira nan kuma hal ne na alqur'ani shi alqur'ani yana da ɗabi'u iri iri bashiran wani lokacin alqur'ani wa dan adam bishara waɗanda suka yi imani suka kiyaye dokokin ubangiji mai girma ɗaukaka sai ka ga alƙur'ani yana musu bishara da cewa za su samu aljanna wani naziran wani lokacin kuma sai ka ga alƙur'ani yana gargaɗi yana wa'azi yana kautasa harshe yana tsoratarwa ga mutanen da suke saba wa ubangiji mai girma ɗaukaka kan cewar in ba su daina ba lallai Allah ya musu alkawarin azaba wacce take mai raɗaɗi Allah ta'ala ce fa a'raba aktsaruhum amma tare da haka da yawa da yawa daga cikin su sai suka juya wa Alƙur'ani baya wato su ƙuraishawa kenan da ake karantar da su Alƙur'ani da dukkanin wani wanda ba shi da alaƙa da Alƙur'ani. ayar ta sauka akan ƙurayshawa sai dai ka'idar da malamai suke faɗa akan ayoyin alƙur'ani al'ibratu bi umumi lafzi la bi khususil asbab ana la'akari ne da menene sakon da lafazin ya kawo ba wai akan suwa ko a wani sababi ayar ta sauka ba saboda haka fa arabu aktharuhum wannan ya haɗar da mushrikan larabawa ya kuma haɗar da duk wani wanda ba shi da alaƙa da alqur'ani saƙon ya game wa duk wani wanda yake juya wa alƙur'ani baya sawa'un yana musulunci ko yana wajen musulunci Allah ta'ala yake fahim la yasma'una sai ka same su ba sa iya sauraron alƙur'ani ba sa iya zuwa su bata lokaci ko a ce su gyara lokaci dan duk wanda ya zo ya zauna ya saurari saƙon alƙur'ani ya kaga bai bata lokaci ba ya gyara lokaci kenan ba sa zuwa su gyara lokaci don su saurari alƙur'ani wannan kuma ba karamar asara bace ba tana daga cikin abubuwan da Allah jalla wa ala ya ba mu labari cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai kokawa akan wasu daga cikin al'ummarsa irin yadda suka nisanci alqur'ani wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ya ubangiji inna qaumi lallai wasu daga cikin mutane na ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura sun riki wannan alqur'anin abun gujewa a gare su haka za annabi sallallahu wasu wasallam yake koka da wannan kuma duk wanda duk wanda bai rike al'ƙur'ani a matsayin abokin abin sauraron sa ba to akwai ranar da zai nadama yinin alƙiyama sai ya yi nadama duk abin da ya saurara ba alƙur'ani ba zai zane masa nadama bali dan adam yana cewa kai cona ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila kai cona ina ma ban rikiwa na a matsayin aboki ba laƙad aballa ne a da zikiri ba a da izja ne saboda shi ya cuce ni ya nesanta ni ga barin ambatan da ya zo min ambatan da ya zo min a nan wajen shi ne alƙur'ani saboda ka ga mutum zai yi nadama kenan Allah ta'ala ka kare a gaba Allah yake ne wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adhanina wa qawm وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون وقالوا سيكما كجسنا شيوا قلوبنا في أكنة للي زكاة تمو أتوشتك سنا cikin توشي wato an toshe zukatanmu haka wasu daga cikin malamai suka fassara wasu kuma daga cikin malamai suka fassara kalmar akinna a nan da cewa wai zukatansu a cike suke wato sun cika sun gamsu da abin da suka fahimta da aka ba sa bukatar wata sabuwar shirya irin yadda yahudu da banu isra'il suke faɗa wa annabi sallallahu alaihi wa sallam wa qalu qulubuna gul suka ce lallai zukatan a cikin suke ko kuma ya zama to gul din jam'i ne na kalmar azla shine wato a toshe suke ko ya zama to jam'i ne na kalmar bila wanda shine a cikin suke wa fi na waqarun sannan ku a qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi dangane da abin da kake kiran mu zuwa gare shi saboda haka mu mun gamsu da abin da muke kai ba ma buƙatar wata sabuwar shirya wajen da kake gaya mana mu ba Allah to a zuciyar mu ba wajen da wannan sakon zai samu zama ina fata mun gane wannan wa fi azadina waqarun sannan akwai abu mai nauyi akan kunnuwan mu ma'ana mun toshe kunnuwan mu mun sa hannu mun toshe ko mun sa auduga mun toshe zancen ma ba zai shiga ba wa min bainina wa bainika hijab mun sa mun keta katanga tsakanin mu da kai mun sha ta layi tsakanin mu da kai kana hanyar ka muna hanyar mu kana bangaren ka muna bangaren mu fa amal dan haka je ka kai aiki cikin abin da ka gamsu je ka kai aiki cikin abin da ka fahimta inna amilun inna na amilun lallai mu ma za mu aiki cikin abin da muka fahimta saboda haka ba ruwanmu da kai ba za mu ba addinin ka ba in ba za ka dana mu ba muwa ba za mu bana ka ba wannan shine abin da suke gayawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga nan sai ayoyi na gaba قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون kada ku manta jiya mun karanta hadisin Jabir dan Abdullah al-Ansari wanda Qurayshawa suka aiko Abu al-Walid ibn Abi Rabi'a wajen Annabi sallallahu alaihi wa wa sallama bayan duk ya gama tsiyarsa ya gama shirmansa ya gama tambotsansa sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bashi amsa da ayoyi goma sha uku farkon wannan sura to waɗannan ayoyi da muka karanta suna nuna yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ringa hakaito musu matsayinsu da irin matsayar da suka ɗauka akan batun annabtansa da yadda suka nuna ba za su yi imani da shi ba da kuma raddi akan matsayin da suka ɗauka ta ƙaryata alƙur'ani shi za mu ga a farkon ayoyin ubangiji mai girma ɗaukaka ya buɗe su akan gaskata alƙur'ani da kuma ba da labari akan ayyukan alƙur'ani bashiran wa nazira alƙur'ani littafi ne wanda yake yin bishara kuma yake gargaɗi sannan ya faɗa halin da su suke ciki dangane da alƙur'ani yadda suka juya masa baya fahim la yasma'una ba sa sauraron alƙur'ani to a gaba sai Allah jalla wa'ala ya ce da annabinsa sallallahu alaihi wasallama ya gaya musu shi nasa matsayi ya gaya musu aikinsa don sanin matsayi da sanin aikin ɗan adam yana ba shi dama ya tsaya a kan manufarsa amma idan mutum bai san matsayinsa ba bai san aikinsa ba to sai a zo a dabarbarta masa tunani sai a ringa ɗauko ayyukan da ba nasa ba sai a ce ya da ya fara kuma da ba aikinsa ba ne ba duk wanda ko ya dauki aikin da ba naka ba ai kaga ba zai iya ba ina ba ta mun gano wannan to shi sa ya kamata kowa a kalar aikin sa kowa a irin abin da Allah ya sare masa to ya tsaya a iya abin da Allah ya nuna masa ya tsaya a iya abin da ubangiji jalla wa ala ya sare masa haka annabawa suke haka malamai suke saboda haka malamai su tsaya a iya aikinsu kowa ya san aikin malamai shine karantarwa nusantarwa nasiha da kuma zan hankali wannan shine aikin malamai bayyana gaskiya ba neman suna ko neman tara jama'a ko gudun in an tara jama'a kan su wafi sai kaga wani ya sauka da kan aikinsa sai ringa wa aikin da ba nasa ba kana malami sai ka ɗauko matsalar tsaro ka ce wai kai ne shugaba a cikin ta ko kai ne zaka tattauna ta ko kai ne zaka yi solving din issue aikin ka ba da shawara aikin ka ba da fatawa aikin ka nufantarwa ne ya kamata a yi amma ba wai kai za ka ɗauki gabarar ba in wannan kake so sai ka sauka daga masallaci sai ka je ka shiga hukumar tsaro sai ka yi training sai ka karatu sai a baka mukami a nan mun gane wannan ko kuma kana malami sai ya zamanto komai na al'amuran al'umma waɗanda suka dace da da'awa da waɗanda ba dace da da'awa ba ce dole sai ka yi wannan aiki wa ya sa ka ai ba aikin ka bane ba ko kuma jin tsoron a ce baka yi ba sai jahilai su zama sun suke moderating din masu karatu din saboda jin tsoron ka ce wai buku ce ba malam kuna gani ana kaza buku ce ba to kai me ana ka faɗa ba bakin faɗa gare ka ba kai ma ka dauki baki ka faɗa mana ina ba samun gane wannan to a irin haka a hankula a hankula sai ka ga an sauke dan adam daga aikinsa an sauke shi daga manufarsa sai ya kamo aikin da ba nasa ba sai ya je manufar da ba tasa ba da zarar kuma ya samu matsala kamar yadda na faɗa kowa sai ya dare hmm. sai a bar shi shi kadai cikin matsalarsa mun gane wannan to saboda haka malamai suna da aikin su aikin su shine karantarwa aikin su shine nusantarwa aikin su shine nasiha aikin su shine tunatarwa akan aikata kyakkyawa da tsoratarwa akan aikata mummuna wannan shine kadai aikin da ubangiji bai jima daukaka ya dora musu duk wani abu ba wannan ba ba aikin su bane ba ina fata mun gane wannan Allah ta'ala ya ce kun ka gaya musu ya ma'aikin Allah inna ba ana basharun mithlukum lallai ku sani cewa ni dinnan mutum ne irin yanda kuke mutane ma'ana ta fuskar halitta Allah jalla wa ya halicce ni da sura irin ta mutane iyaye na mutane kakanni na mutane haka duk annabawan da ubangiji mai girma daukaka ya aiko in dai cikin mutane ne to zaka samu mutum ne dan uwan mun gane wannan haka duk abin da ɗan adam ɗan adam mutum yake buƙatuwa zuwa gare shi don ya rayu ni ba ina buƙatuwa irin irin wannan buƙatuwa ina da buƙatuwa in ci ina da buƙatuwa in sha ina da buƙatuwa in sa sutura ina da buƙatuwa in je kasuwa in nemi kuɗi ina da buƙatuwa in yi aure ke sa waɗanda su gane wasu suka ringa zargin sa wanda yasa yana annabi zai ringa cin abinci me yasa yana annabi zai ringa zuwa kasuwa وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق wanda yake damun wannan manzon muka ga yana cin abinci kuma yana zuwa kasuwa to me zai hana shi cin abinci Abinda yasa ka abinci shi yasa yake abinci larurar guda ɗaya ce shi ɗan adam ne kai ɗan adam ne yana jin yunwa kana jin yunwa da aka duk mai jin yunwa yana bukatuwa zuwa ga mai bukatuwa zuwa ga abinci abinda ya kai ka kasuwa neman kuɗi shi ya kai shi kasuwa neman kuɗi duk ɗan adam yana bukatar ya nemi wani abu da zai rike rayuwarsa da shi shi ma yana da bukatar ya siya ya siya don ya samu abin da zai rike rayuwarsa da shi saboda haka inda ma ana basharun mithlukum ka gaya muku cewa ni dinnan mutum ne irin yadda kuke mutane to amma fa in ana dara da uwa ake ina fata mun gane wannan ko a cikin mutane akwai mutum mutumi akwai wanda ya amsa sunan mutum ko kanku kun san cewa duk wani ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ba kowaye mutum mutumi ne in ana maganar cikar mutum to shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin ya bambanta da ragowar al'umma ta fuskar falala da daraja shi sa ubangiji ta'ala a nan yake cewa 'Yi yuha ilayya amma ni inda na bambanta da ragowar mutane inda ragowar mutane suka zube a ƙasa ni ne sama shine yuha ilayya ni ana mun wahayi babu kuma wani dan adam da a yau ya isa ya hudu ba ke ce ni ma ana mun wa'ayi in ko zai faɗi wannan to ka rubuta shi cikin sahun makaryata ba kuma karamar ƙarya ba babbar ƙarya domin babbar ƙarya ita ce ƙaryata abin da ubangiji ta'ala ya faɗa Allah ya ce babu wani annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kai kuma ka zo ka ce ana maka wa'ayi ومن أظلم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالسرق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للمتكبرين باب ما في جرمان ذلك في يد وندي وألا كريا ko ya karyata gaskiya lokacin da ta zo masa wani zai iya kashi wuha sai ce ai wahayi iri biyu ne akwai wahayi na annabta akwai wahayi na ilhama wahayi na ilhama ana yi wa waliyai ga matar ga mahaifiyar annabi isa nan an mata wahayi ga nana maryamu nan an mata wahayi ga tururuwa nan an mata wahayi ga ƙasa nan bi anna rabbaka aw alaha wahayin ilhama ne da aka nima ba ina nufin an mun wahayi na annabta ba an mun wahayi ne na ilhama Ba nan sai ni ma tambaya guda uku tambaya ta farko waɗancan da ka kafa hujja da su cewa duk an musu wahayi e mun yadda an musu wahayi Allah ya bada labari a Qur'ani kai fa inda Allah ya ce ya maka wahayi faɗi inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bada labarin za a yi maka wahayi ai akwai waliyan da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bada labarin za su zo bayan shudewarsa akwai uwaisul qarni in yau akwai wani waliyi da zai zo bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya samu daraja ya samu martaba ya samu madiya bai ga uwaisul qarni yake Lamar zala ya bada labarin zuwansa ya faɗi walifatarsa har ya ce idan sahabbai sun haɗu da shi ya yi musu addu'a to kai wa zala ya bada labarin ka to kaga wanda ita ce tambaya ta farko tambaya ta biyu da zami maka duk waɗancan da ka kawo labarinsu ba wahayin da aka yi musu aka ce ga wata shirya an ba ku ka kawo al'umma ba a yi wa tururuwa wahayi ba ta aka yi ta kawo mutane shirya ai wa auha rabbuka ila kudan zuma afwan ba ai wa kudan zuma wahayi ba ta ake ta kawo mutane shiriya a abinda Allah ya ce wa auha rabbuka ila nahari an istakhidhi min buyuta ita ma na Maryamu ita ba na na maryamu mahaifiyar annabi isa alaihi salam wa'ayi aka mata aka bata shirya ta kawo mutane hakuri aka bata akan halin da take ciki aka kuma nuna mata dabarar da za ta wanke kanta in ta sauka daga nakuda بعد شيء فانتبضت به مكانا قصيابا فأجاء المقاض إلى جزء النقلة قالت يا ليتني مثل قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تعزني أرجع لربك تحتك سريا وهزي إليك بجزء النقلة تسابق عليك رطبا زليا فكلي واشربي وقري أيلا فإما ترى إن من البشر أهلا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا وقال أنت آجا يا إتيتا ba ba a ba ta wani sako an ce zo ki kawo mutane don haka ki zaman to jagora a cikin wannan sakon ba haka mahaifiyar annabi Musa alaihi salam wa Haina, ila ummi Musa an ni. yanzu magana ce ta ga yanda zaki shayar da jariri ba wai magana ba ce an baki wata shari'a ki zo ki kawo mutane to kai fa ba ta kai an maka wahayi ka auri matar ka wanta ba ba ta kai an maka wahayi ka sa kalar riga ka zaɓi balle ka ce eh kai ma abin da ya shafe ka ne a kai yanzu kana cewa an maka ilhama ne ka kawo mutane wata shari'a da ta saba wa manzon Allah da ta saba wa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to ya za a yi wahayi kai karbu mun gane wannan to sannan abu na uku sai mi maka tambaya ayoyin alqur'ani sun yi jawabi manzon Allah ya kafa shaida akan jawabin a cikin alqur'ani Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan al-yawma akmaltu lakum dinakum hajjatul wada'i Allah ya ce a yau na cika muku addinin wa atmamtu alaykum ni'mati na cika muku dukkanin wata ni'imata ba wani abu da ya ragowa ba abin da ya rage ina fata mun gane wannan sababar bar ya ce da zuna shawa komai ya cika ba wani abu da ya rabu mun gane wannan wa raditu lakum al-islam dina ko kai babarbare ne kaji wakilcin ka wa raditu lakum al-islam dina na yarje muku da addinin musulunci shine addinin da na yarda ku bauta mun akai da wannan aya ta sauka manzala sallallahu alaihi wasallama ya tara musulman duk duniya a yau mulhajjil asbar ya musu jawabi a ƙarshen jawabin kuma sai ya kafa shaida ya ce allahumma hal ballabtu ina haɗa ku da allah shin na isar da saƙon allah suka ce ka isar ka sauke nauyi ya ce allahumma fashhad ya allah ka zama shaida kun ga yanzu an kama bakin jakar da aka aiko annabta da ita an daure tun annab sallallahu alaihi wasallam yana da ka duk wanda zai dauko rabo duk wanda zai dauko ilimi duk wanda zai dauko shiriya ya bude wannan jakar a iya nan Allah yake so a bauta masa to kai kuma ka fito wajen jakar ka ce an ka maka wata sabuwar shiriya to yanzu a nan wajen tambayar ta zama harshe biyu uku ce amma ne harshe biyu tambayar ta uku ce amma ne harshe biyu shin kana tuhumar cewa addinin bai cika ba ne shi isa yanzu ka zo da awar kai an kawo ka zamanto mai cika addinin ko kuma a'a addinin ya cika akwai abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya manta bai yi jawabinsu su ba shine kai yanzu ka zo za ka yi jama'a jawabin mun gano to ko waɗannan amsoshin ba za su amsu ba don ko suka tashi amsuwa to mutum ya san irin matsayin da zai kai kansa domin ba ya da mazauni a cikin addinin musulunci mun gano wannan to shine Allah jalla wa ala yake kul ka gaya musu ya aikin Allah inna ma ana basharun mithlukum lalle sanni mutum ne irin ku yuha ilayya sai dai ana mun wahayi annama ilahukum ilahun wahid yanda al'amarin yake ubangijin ku abin bautar ku ubangiji ne guda ɗaya shi shi kaɗai tilo babu abun bauta bisa ga cancanta da shi fastaqimu ilayhi dan haka ku miƙe ku tsaya kyam zuwa gare shi kan ku rarraba addinin kan ku rarraba aƙidar ku ku tsaya tsam cikin bauta wa Allah da biyayya a gare shi ta hanyar da annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya koyar da ku wastaghfiruhu sannan ku nemi gafararsa Allah ta'ala ya ce wa wailul lil mushriki kuma lallai azaba ta tabbata ga mushrikai su wane ne mushrikai din Allah ta'ala yake Allah allazina la yu'tuna zakata su ne waɗanda ba sa bayar da zakka to anan nan wajen malaman tafsiri sun tattauna dangane da kalmar zakka da ta zo a wannan aya kan ta ita suratul fussilat mun ce tun daga farkon ta har ƙarshen ta sura ce makkiya kuma sanannen abu ne ba a wajen yin zakka ba sai bayan da aka yi hijira zuwa madina a shekara ta biyu bayan hijira sannan aka wajen yin zakka da da Allah ya ce allazina layi yu'tuna zakata su ne waɗanda ba sa bayan da zakka me yake nufi a nan wajen sai wasu daga cin malamai suka ce e a nan wajen zakka da ake nufi zakka ta sunna zakka ta mustahabbi ba zakka ta farilla ba domin a farkon addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ringa kwadaitar da mummunai akan taimakon junansu akan kashe dukiya don gina wannan addinin saboda haka ita ce zakkar da ake nufi a nan wajen irin yadda a farkon addinin musulunci ai ana yin sallah amma sallah lokaci biyu ake yin ta da safe da yamma da an yi sallar safe sai a yi sallar yamma ba a koma ana yin sallah guda biyar a yini ba sai lokacin da aka yi isra'i da annabi sallallahu alaihi wasallama ya je sama ya je inda aljannar ma'awa take ya gana da ubangijinsa ya karɓo wa mummunai sallah da hamsin aka karɓo suka yi ta tattaunawa da annabi musa sai da aka rage ta ta dawo biyar kaga sai daga baya tukunna aka farlanta sallah guda biyar a yini amma da idan ka tashi da safe kawai kai sallah shi kenan raka ɗaya ko raka a biyu duk ba matsala in raka a ɗari ka ga dama ma ka yi duk ba matsala haka da yamma in rana ta faɗi samu lokaci kin tashi gabas yi sallah shi kenan to sai daren isra'i tukunna aka wajabta sallah guda biyar to haka ita ma zarka a farkon addini ana bayar da taimakon dukiya amma ba maganar misali ba maganar gwargwadon abin da za a bayar na zakka kai ba ma maganar iya waɗanda aka iyakance aka ce a bawa zakka ba ma sai da aka yi hijira a cikin shekara ta biyu bayan hijira sannan sai ubangiji jalla wa'ala ya wajabta zakka na farko ta zaman to wajibi na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi bayani akan nisabinta da mai idarinta gwargwado sai dukiya ta kai kaza sannan za a fitar sai kayan noma sun kai kaza sannan za a fitar sai dabbobi sun kai kaza sannan za a fitar in kayan noman ne maza na yi bayani inda noman rani aka yi shuka to ga irin zakar da za a fitar in kuma a noman damuna ne ga irin zakar da za a fitar wannan duk sai bayan hijira a shi shekara ta bayan hijira sannan ake wannan jawabi da da aka shi sa sai wasu daga cikin malamai suka ce allazina la yu'tuna zakata ai irin taimakon da ake bayarwa a farkon addini mun gane wannan wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a abinda ake nufi da zakka a nan wajen shine taharatul nafs wato tsarkake zuciya su ne waɗanda ba sa tsarkake zukatansu su bauta wa Allah shi shi kadai akwai riya akwai shirka a cikin zuciyarsu suka kafa hujja da faɗin ubangiji ta'ala a ayat da ke cikin suratul shamsi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha Allah yake duk wanda ya tsarkake zuciyarsa ya rabota wa qad khaba man dassaha haka duk wanda ya lalata zuciyarsa shi kuma yayi asara haka a ayar da ke cikin suratul a'la ubangiji ta'ala ce qad aflaha man tazakka wa zakara rabbihi fa salla haƙiƙa wanda ya tsarkake zuciyarsa wannan ya rabauta ya ambaci sunan sa ya rike sallah haka a cikin suratul nazi'at Allah ya bamu labarin da'awar da annabi Musa yi wa Fir'auna yake fa kul hal laka ila an tazakka na zo in gaya maka shin zaka iya zuwa in zuwa ga abin da zai tsarkake maka zuciya to kaga su ma wannan kiran da ake wa fir'auna ya dace da kiran da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya mutu akan cewa abinda ake nufi da allazina yusuna la yusuna zakata sune mutanen da ba sa tsarkake zuciyarsu ba sa bauta wa Allah shi shi kadai wa hum bil akhirati hum kafirun Allah ta'ala yake kuma sun kasance dangane da lahira sun kafirce mata ma'ana fa fa ba yadda ba Allah katabar ba su imani da cewa za a tashi alkiyama ba Allah ta'ala ya ce innal ladina amanu lallai kaga waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aiki nagari lahum ajrun ghayru mamnun waɗannan suna da lada ghayru mamnunin ai ma'ana ghayru maqbu wanda baya yankewa Allah zai cika musu a cikin falalansa zai cika musu a cikin ladansa shi yasa dukkanin wanda yake aiki na gari to yana ƙarƙashin falalar Allah yana ƙarƙashin baiwar Allah yana ƙarƙashin kyauta irin ta Allah domin za ka yi aiki na gari guda ɗaya Allah sai ba ka lada goma man ja abin hasanati falahu ashru saliha za ka yi aiki na gari guda ɗaya in ciyarwa ne ko in sadaka ce Allah zai rubun ya maka shi kashi bakwai. كمثل سنبلة أنبت منين كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء في سامن da suka san wannan sun san in Allah ya ba su aljanna ba girman aikinsu ne ya kai su aljanna ba a'a baiwa ce irin ta Allah jin kai ne irin ta na Allah falala ce irin ta Allah subhanahu ta'ala; kyauta ce irin ta rabbul arshil majid shi in sun shiga a cikin aljanna sai su ringa wa Allah a irin wannan baiwa din su ce famanna Allahu alaina wa waqana azabar samu Allah ya mana baiwa da ya kawo mu aljanna wa waqana azabar samu ya kare mu daga azabar bakin hayaki mun gane wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa babu wani dan adam a cikin ku da ayyukansu za su kai shi aljanna duk yawan sallar ka ba ita ce za ta kai ka aljanna ba hanya ce sababi duk yawan ka ba shi zai kai ka aljanna ba hanya ne sababi ne duk yawan kyautar ka ba ita za ta kai ka aljanna ba duk yawan gaskiyar ka ba ita za ta kai ka aljanna ba sai dai ka shiga aljanna da falalar Allah da rahamarsa sahabbai suka ce wala anta ya rasulullah kai ma haka ya ma'aikin Allah yace wala ana ko da ne illa an yi da ni Allah bi rahmatin minhu wa fadli sai dai Allah ya lullube ni da rahamarsa da kuma falala daga gare shi saboda haka duk wanda ka ganshi aljanna alfarma akai aka kai shi an ɗauke ido ne akan wasu ayyukansa an masa sutura ne akan wasu al'amuransa shi shikenan sai a masa alfarma sai a cika masa ya shiga gidan aljanna ina ba ta mun gano wannan shi sa kullum kurun da roƙon Allah aljanna karka rubuta cewa ainihi ne yawan sallah ne to me nake ma da bazan shiga aljanna ba to me ko kai da zai zaka shiga aljanna ka faɗi me kai da zaka shiga aljanna me kai da ka tantance a baka aljanna saboda haka dole sai ka nuna wa Allah kwaɗari akan aljanna in ko ka ce wai ayyukan ka keke da keke su za su kai ka aljanna to ko zai ka je wuta dan faɗin ka cewa me ne da bazan shiga aljanna ba wannan aiki ya rushe aikin za ka yi wa Allah gori ne akan kana bauta masa ya munnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayka islamakum bal ya munnu alaykum an hadaru? lil iman Allah ne zai goranta maka da ya zabe kai ka cikin imanin ya karrama ka yasa aka haife ka cikin musulmai ya darasta ka aka sa maka suna Muhammadu ko Abdullahi ko Abdurrahmani ko Abdurrahimi da Allah ne masa wannan baiwar in Allah ya ga dama kai din nan fa ba kai bane yanzu ba sunan ka ike ciku kana da yadda za ka yi ba ka da yadda za ka yi ba ka da yadda za ka yi ba ka yi ta kubutar da kanka ba mun gane wannan shi yasa hadisin na na Aisha manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ita ya Aisha man lokishan hisaba uzriba ya na na Aisha duk wanda aka yi wa hisabin keke da keke a kiyama wallahi sai an masa azaba sai dai a daga kafa a ah, to yau ko ɗan sanda ne sai da yace ka suka ce ai bincike keke da keke sai dai a nemi alfarma a ce a yi da yalla bai sai taba yi ba ba zai kara ba ko ba haka ba Allah ka samu cika da imani daga nan sai Allah ya ce قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيها وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم وبالله تعالى يجد أنه صلى الله عليه وآله وسلم يقيمه shin suna da wata hujja da za su kafiru cewa Allah jalla wa'ala har su zaɓi bautar gumakansu a kan bautar Allah subhanahu wa ta'ala baya ga wasu ayyuka na ƙudura waɗanda ubangi mai girma ɗaukaka ya yi su waɗanda sun san waɗannan gumakan ba su suka yi su ba to ya za su bar wanda ya wannan aikin su wokuntar da bauta a gare shi su koma bauta wa waɗanda su a kan kansu ba sa iya amfanar da kansu balle su amfanar da wasu shi ne Allah jalla wa'ala ya ce da annabinsa sallallahu alaihi wasallama kulka gaya musu ya ma'aikin Allah a kuma na bin billazi khalaqal arda fi ne yanzu ko ne waɗanda kuke kafircewa kuke kafircewa ga wannan wanda ya halicci ƙasa fi ne a cikin gini guda biyu wata wa lagu an dada har kuke da ƙarfin rai da ƙarfin zuciyar sanya masa kishiyoyi zalika rabbul alamin wanda fai wannan aikin shine ubangijin talikai waja'ala fiha rawasiya kuma Allah ta'ala shine wanda ya sanya manya-manyan duwatsu a cikin ƙasa min fauqiha ga su a saman ta kuna gani wa baraka fiha kuma a cikin wannan ƙasa din Allah ta'ala ya sanya dukkanin albarkatun da ƙasa take kunshe da shi wa qaddara fiha aqwataha Allah ta'ala ya tsara wa. ƙasar da 'yan ƙasar da waɗanda suke rayuwa a ƙasar da halittun ƙasa ɗin duk ubangiji ta'ala ya tsara musu a kawata ha abincin da za su ci fi arba'ati ayyamin a cikin kwana bi idan ka hada da na baya sun zama kwana hudu kenan alista ilina wannan ita ce amsa ga masu tambaya sun masawa ila sama sannan Allah bayan ya gama halittar kasa a cikin kwana hudu sai ya nufaci zuwa ga sama wahiya dukhanin alhalin da ita sama din ta kasance hayaki ce faƙala laha sai ce da ita walil ardi da kuma ƙasa itiya ku ko biyun ku zo tsawon ko kuna so aukar an ko kuma kunki ta su kuma tun da sun san girman Allah sai suka ce a taina ɗa'i'ina ya Allah mun zo muna masu ɗa'a a gare ka muna masu miƙa wuya zuwa gare ka Allah ta'ala ce faƙabahunna sab'a samawati ce Allah jalla wa'ala ya tsara su ya hukunta su ya halicce su cikin sambai guda bakwai fi yau mai da su ma cikin kwana biyu wa auha fi kulli sama'in amraha ubangiji ta'ala yi wa kowace sama umarninta wa sama sama'a duniya bi masabiha haka Allah ya ce muka kawata saman nan ta kusa bi masabiha da taurari wa hibban kuma muka sanya karo da kariya a sama din zalika taqdirul azizul alim lallai wannan aiki ne irin na magwayi kuma al'alimu masanin komai a wannan aya ubangiji mai girma ɗaukaka a dunkule yana gaya mana yadda ya halicci sama a kwana biyu ya halicci ƙasa a kwana hudu wannan aya da ke cikin suratul zukhruf ta cikin suratul fussilat ta nuna mana cewa Allah sai da ya fara halittar ƙasa sannan ya tafi halicci sama mun gane wannan a cikin kwana shi da gaba ɗaya wace rana aka fara wace rana aka gama wannan sai a tafsirin gobe sannan kuma a cikin wannan ayar ubangiji ta'ala ya nuna sai da aka fara halittar ƙasa sannan aka halicci sama amma a ayin da ke cikin suratul nazi'ati Allah sai ce sai da aka fara halittar sama sannan aka halicci ƙasa inda Allah ta'ala yake cewa a antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha sawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja buhaha wal arda ba'da zalika dahaha ba'da zalika bayan yayi wancan aikin na sama akhraja minha ma'aha wa mar'aha sannan kuma a cikin wannan aya ubangiji a cikin waɗannan ayoyin ubangiji jalla wa'ala ya gaya mana ya sanya wa ƙasa albarka sannan ya tsara abincin da mutane za su ci a cikinta yaya albarkar take yaya tsarin abincin yake ya za a haɗa wannan aya da ke cikin suratul suffilat da ayar da ke cikin suratul nazi'at wannan kamfe a tafsirin gobe insha Allah abinda muka fara daidai Allah ta'ala ka bamu lada wanda muka yi kuskure ko tutuban harshe ubangiji ta'ala ka yafe mana akwai mai tambaya da yake cewa Ah, bayan addu'a Allah ya karba yake cewa mallam shin ya halatta menene hukuncin a ah, dora juz'i na alqur'ani akan cikakken alqur'ani mana in na fahimce shi misali ga alkur'ani cikakke da izbi sassin sai a ɗauko ushurul akhir wanda ya fara daga suratul ahqaf sai a dora saman wanda yake to ai zancen Allah ne akwai wani abu wanda ba alkur'ani ba shi ajiyar alkur'ani alkur'ani ne malamai sun tattauna dangane da alkur'ani shin alkur'ani gaba ɗayansa tun daga farkonsa har ƙarshensa falanarsa ɗaya darajarsa ɗaya matsayinsa ɗaya ko kuma akwai ɓangaren da ya fi wani ɓangare matsayi da falala da daraja wannan mazuɗi ne da malaman ah, tafsiri da kuma malaman ulumul ƙur'an suka tattauna a Wasu ka ce ba wani bambanci duk alƙur'ani falalarsa ɗaya duk alƙur'ani matsayinsa ɗaya in Allah ya tashi faɗar falalar alƙur'ani baya bambancewa in Allah ya tashi faɗar daraja alƙur'ani baya bambancewa yana cewa gaba ɗaya saukakken littafi ne daga wajen ubangiji ne girma ɗaukaka kitabun an zallahu ilaika mubarakun saboda haka gaba ɗayansa cike yake da albarka wasu kuma daga cikin malamai suna ganin a'a akwai wasu ayoyi akwai wasu surori waɗanda suka yi fice ta fuskar falala da daraja ina fata mun gane wannan kamar suratul fatiha alqur'ani ya yi shara akan falalarta wala qad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim mazala yayi bayani akan falalarta kamar ayatul kursi wannan an zo maganar ayoyi ta fi kowace aya daraja da falala kamar suratul baqara da suratul ali imran wannan su ma an yi magana akan falalarsu mazala yace ku ringa karanta suratul baqara da ali imran domin a yinin gobe alkiyama za su zo ka annahu ma zamamata ne au gayayata za su zo wa dan adam kamar wani girgije da zai masa rumfa a yinin gobe alkiyama su cici ne karanta su a wajen Allah to kaga wannan falala ce akan suratul baqara da suratul ali imran amma an faɗi irin wannan falalar a cikin suratul kafirun ko an faɗe ta akan tabbace da abila abin kaji ba fare ta kan tabbace da abin hadin ba ko ɗan tsibirin suka ɗauki tabbace ya mugunta suke da ita tabbace da mugunta yake da ita don a kulla ciki ya cikin ƙasar ƙasar ina ba ta mun gane wannan amma in nasara ne da kuɗi sai su ce karanta izaja an gane wannan a wannan a tsubbance mai kenan balle a addinance balle a sunnance ina fata mun gane wannan a takaice dai ya yan uwa zancen Allah zancen Allah ne alqur'ani alqur'ani ne imani da shi gaba daya dukkanin sa imani ne alqur'ani yadda da wani bangare da kin yadda da wani bangare wannan kafirci ne ko kula ina fata mun gane wannan to a takaice da haka duk wanda ya dauki alkur'ani ya dora izbi goma akan izbi sitar bai yi wani laifi ba duk zancen Allah ne ba zancen sa shi abinda malamai suke faɗa shine ba za ka dauki wani littafi ba alkur'ani ba ka dora shi akan alkur'ani domin shi alkur'ani yana sama da kowane littafi ta fuskar daraja da martaba shi sa Allah ya ce zalikal kitabu wancan littafin suka ce liquluyi manzilatihi wa martabatihi wa makanatihi an ce masa wancan ne saboda girman darajarsa da matsayinsa da kuma albarkarsa ba wani littafi da ya kai shi mun gane wannan to abinda muka fara daidai Allah ta'ala ka ba mu lada wanda muka kuskure ko su ban harshe ubangiji ta'ala ka yafe mana kuma idan Allah ya kai mu gobe shine darasi na karshe da zamu gabatar a kakar wannan azumi mai albarka sai dai mai fata kuma Allah ya maimaita mana Allah ya nuna mana na baɗin badada Allah ta'ala ya karbi dukkanin ibadun mu ya yafe mana kurakuran mu Allahumma izz al-islam wal muslimin wa dhill ash-shirka wal mushrikeen wa dammir a'daka a'da ad-din wa ansur ibadaka al-muwahhidin fi kulli makan ya rabb al-alamin Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana ولاة أمورنا